yau da ikon Allah za mu tashi a kan uku darasi tafsiri na uku yau muna uku ga watan ramadana shekara ta hijira 1444 muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su kuma ya mana baiwa da shiga aljanna ta babun rayyan dalilin azumin ramadana da kuma azumin nafila bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe muna roƙon Allah ta'ala alkhairi wa ƙasarmu Najeriya dukkan abin da muke bukata na alkhairi Allah ya bamu abin da muke neman kariya Allah ya kare mu Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya ya haɗa mu kuma da dukkan alkhairin da yake ba wata al'umma da yake so yake ƙaunarta kuma ya amince da ita ah, muna cikin suratu ali imrana insha Allah daidai ayata na za ta shi haka ne fa akwai tambayoyi ko Ok to aya ta 82 amma akwai tambayoyi din bismillah bari mu fara da tambayoyi don da na so na shige karatun da gangan na sha da tambayoyin shi kuma eh, injiniya ya ki bari na akan haka eh, da na saboda jiya ya dauke mana lokaci na'am a to aran ma ya ce suna da amfani ka san kuma maybe muryar aran ma ta fi ta kafawa tun da kaga yana kusa da ni kuma in kaga kiran aran ma ka san dai a dake zai dake ni <laughs> ni kun ga dan siriri ne aran ma kuma ƙoshashe ne kaga ba zai muna kusa da shi kuma in tsaya masa musu ba ko aran ma to za ka karanta tambayi no za a yi ah, so ya ce tambaya uku insha Allah ta'ala to alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam ina addu'an Allah ya ƙara wa rayuwar Sheikh albarka ya kuma yi wasu hajiya rahama amin ya hayyu ya Wa waye ce gace mun Sheikh <laughs> jiya ban gama bayanin cewa ni almajiri ba ne ko ban muku bayani ba eh mu almajirai ne insha Allah ta'ala eh, mu almajirai ne Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar mu albarka na mun amince da haka insha Allah amin ya hayyu ya qayyum yace alhamdulillah ni na haddace alqur'ani mai girma amma ina mamakin yadda prof yake maki reference da nambar ayoyi a cikin ƙur'ani domin duk hafizin gaske ya san ba karamin aiki ba ne ga wanda ba da wannan tsarin ya haddace ƙur'ani ba kuma yake son farawa hakan ya yasa nake neman alfarmar shek da ya taimaka ya ba mu satar amsa <laughs> to dg dr kabiru kabu ya ce wai shi ba tambayarsa kenan to waye ya ce sai ka haddace lambobin tambaya nake yi an tilasta maka ne in ka ga wani ya yi ai ba dole ne sai ka yi abin da wani ya yi ba ina fatan an fahimta da za ka iya muhimmi shine ka haddace ƙur'anin allah ya sa ya zama hujja gare ka ba hujja a kanka ba wanda kuma ka kaga yayin mai yiwa allah ya sauwaƙe masa yadda zai iya yi ne mai iya yiwa haka ne allah ya sauwaƙe yadda ka faɗa kace ba da haka kai hadda ba to mu da yake hadda muka yi na tsangaya kuma karatun addini gaskiya karatun zaure muka yi karatunmu na menene na zaure ne yadda ake zuwa da tsinkiya da ke karatu haka isa ya karatu yauwa ba karatu ne irin na aji na nizamiya ana semester ana exam ba karatun da muka yi na zaure ne gaban malamai dattawa za mu je da tsinke ana ɗora mana muna yi karatun allo kuma na haddan ƙur'ani na allo muka yi za mu rubuta tun daga farko ka ta da baki kana alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri min jaye nu alu lan jaye shin mai ruwa ya damal hannu nu alu lamara hakarami ya ni su mi a alu lallan hakuri alu lamara ha karami min jaye nu ara alu lamara ha karami ya mi a ra alulan jaye ha sabe min jaye dan lallan hakuri ra ba guje alulan jaye allaka fa haka muka yi <laughs> sai ka bi haruffan ka zo kai wasalli ka rika kiran su ɗaya bayan ɗaya tukunna a zo a rubuta yanzu yaran yanzu Allah ya sauke musu hadda shine yanzu yaro kullum sai haddace maka rubu'i guda sai ne ta mamaki ai mu da sumu ne rabin rubu'i sai kayi kwana uku da shi a Allah, kuma za ka yi karatun safe za ka yi karatun hantsi za ka yi karatun rana za ka yi karatun yamma sannan mu zo mu yi jadare karfe takwas sai kun kai sha ɗaya ko sha biyu na dare sannan ku kwanta awa biyu uku a tashe ku ku zo ku yi kuma tashe <laughs> goma a karatu na tsangaya a lokacin muna karatu ya ka san akwai abin da ke cewa kurkur kumkum ko ka san kurkur kumkum <laughs> eh? in an ce kurkur shine kuri kumkum kuma shine kumsa kumsa aya nawa awa biyar kuri fa aya goma sai sai kurkur kuri kuri amma ba kowa yanzu abubuwan suna da sauki sosai <laughs> amma har ga Allah ko a lokacin da muke tsangaya din when it comes to wai kiyaye dambobin Allah ya sani tun a lokacin in abu ya faru tun ina tsangaya karami ina ga a lokacin ban wuce shekara goma ko sha ɗaya ba ina hadda ko rubu ana darasu aka samu matsala sai malam ya juya tambaye sai ce wace aya ce haka yake mini a lokacin ban wuce shekara sha ɗaya sha biyu da haihuwa ba kuma ban haddace ƙur'anin da zan ce haddan ta yi ƙarfi ba amma dai ana cikin haddan amma duk da haka malam zai juya ce inda na haddace zai ce ayar me nan banta to kuma Allah yakan taimaka mun ba wayo na ko iyawa ba ina dacewa ina dacewa ba wayo ne ko iyawa ba Allah yakan sa sai na dace lokacin muna yara ana hadda idan na zo zauna kusa da ku kuna karatu a ramma misali yana karanta ar-rahman ni ina sabbi ismi rabbikal la misali wani yana gefe yana ali imrana in muka yi zama da su a yamma bayan la'asar zuwa magriba aka karatu insha Allahu ina haddace nawa ina haddace makwabci na dama ina haddace da makwabci na hagu yasa muka zo darasi ban wuce izo uku ba ana karatu sai in rika tada wuri ana izo 40 sai male ce ha ba kai so baya ka da sun ci malam mun zauna da wani lokaci kaza yana haddace wurin sai na haddace dalilin karatun da yake yi to wannan ba eh, abu ne da ban ai da ba na faɗan ma'ayoyin nan ba kawai abin da ya faru shine lokaci sai ne karatu in tashi sai mutum ya kira ka a waya wani aminin ka ne da Allah malam ayan nan da aka ja nan ko wani sura take aya ta nawa ne to ana yawan damuna da wannan to dan na magance wannan sai ga kawai idan ɗalibin ilimi ka faɗi nan ba suran ko hadisin ai ka sawwake masa shikenan kawai to kaga ba kuma tunda aka bara ka ba mai ƙara kira na kiranta menene nan ban ayat da aka hujja da shi wani ma akan aure za ka masa fatawar sai ce ya gaya wa matarsa akwai matsala malam da Allah a cikin nisa'in wace aya ce ta nan ba ta nawa ne to ka gan aran ba ya baka ayar ka faɗa nan ban to kai ka huta in yana da qur'ani kawai sai dauka yayin me ya duba wannan kawai sauwake wa ɗaliban ilimi ne dama idan suna buƙatan ƙarin bahasi ko wanda ke buƙatan ya koma ya make reference da abin da aka faɗa zai zama da sauƙi gare shi in hadisi ne haka ne a hadisi kuma saboda mun saba da karatun qur'anin a farkon karanta hadisi ba haka muke ba daga baya da muka zo muka fara haddan hadisi za a baka ko aljam'u bainas sahihain ka zo sai ka haddace bukhari da muslim gaba daya to a lokacin muna haddan su ne kuma nakan yi sha'awar na haddace hada nan ban gaba daya to sai zama jiki ba wanda ya tilasta mu amma a sha'awan haddace hadisin sai na ga to za ka haddace ka bi shi da nan mana ya fi sauki tun da reference kake nema wanda za ka ja hadisin sai ya ce maka ai shi bai yadda da shi ba ai na yake amma an ka bashi nan man ai kure shi sai ya je ya duba wannan kawai shi da ma ba ni ganin cewa sai ka takura kanka idan kuma za ka gwada din to akwai dai dan littafi da nake rubutawa akan haddan qur'ani da kuma kiyaye haddan qur'ani da kuma ayoyin muna aiki akan littafin da harshen larabci ne in Allah ta'ala ya sa a kammala aiki din zai za a gabatar da shi gare ka yanzu ga ustaz isa ai ba da haka ya haddace kwalani bai haddace shi amma nan yake zuwa katun da ya ga ana yi sai ya ga abin ya dame shi ya zama kalubale gare shi da ya koma ya ta kokari yana naci ai yanzu yi wahala a kira ayar da ba zai ba da dambanta ba musamman idan an ba wasu sun gwada ɗaya biyu gabanin a zo kansa zai iya shiga yi sacin ya yi sacin a cikin memorinsa kuma sai ya faɗa daidai so musamman ga wanda suke da karancin shekaru ina da tabbacin idan suna son yi kuma Allah sauwaƙe musu hadda ba zai ba su wahala ba amma ga wanda shekarunsu ya ja da yawa sai mu ce an yafe musu su je su nemi cefane kudin cefane da kudin makarantar yara da kudin rent kudin gidan haya ya fi sauƙi go ya fi muhimmanci a bar matasa da yara da wannan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum maganar rasuwa ce ta 'yan uwanmu suka yi jiya sun tashi daga haɗeje zuwa maiduguri sun yi hatsari sun ƙone ƙurmus su 21 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ni ma da labarin a kone ke da labarin kuna da labari ko ni ba ni da labari ko da ke kai dan jarida ne shine muke neman malam ya sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu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 Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu mu kuma Allah ya kyautata namu bayan nasu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malar lafiya da nisan kwana tare da alaramma Allah kuma ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da malummanmu gaba ɗaya. amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta ita ce akwai wata addu'a da ta tabbata a sunna wadda mai neman ilimi zai yi amfani da ita wajen roƙon Allah ya buɗa masa ƙwaƙwalwarsa saboda ina son karatu sosai sai in yi ta yi amma baya shiga baya zama idan akwai a taimaka mana da ita wanda zan dinga yi na gode daga mahmud katsina to kayi malam ba katsi ne hayya kallah addu'a ta da Allah zai sauwaƙe baka hadda arama kana da wata addu'a da kai kakar haddace ƙwar'ani na san ku ne gwanayen ko ah. arama akwai wata addu'a da za a bayar <laughs> to a ishu na sauƙin hadda akwai abin da zan faɗa bisa ga tajriba da kuma maganganun malamai akwai kuma fatawa da malamai suka yi in ka duba littafin ilamul muwakki na an rabbil alamin a littafi na shida daga shafi na 66 da bakwai da takwas zuwa da tara ibn al-qayyim aljauziya rahmatullahi alai ya yi magana akan abubuwan da ke sauwake haddan ƙur'ani na addu'o'i ya kuma ƙara da mu duba musamman muka samu ta hakiki na mashhur hassan salman ta hakikin ilamul muwakka'i na arabil alamin ya kawo rayuwarsa da malaminsa shaikhul islam rahmatullahi alai na inda yake bayyana cewa babban abin da shaikhul islam ke ba muhimmanci wajen fahimtar karatu da hadda da karfin hadda shine kyautata alakar mutum tsakaninsa da allah ya ce wani lokaci zai kuskure ɗan ƙarami shekul islam sai fashe da kuka yana ga yi sabon allah sai bar mu sai fita bayan gari sai je zauna lokaci mai tsawo ya ƙi dawowa a can ya je ya yi tuba ya kaskantar da kai ya tuba zuwa ga allah ya ce wani lokaci yakan yi tuba ɗaiɗai kamar sau dubu yana tuba zuwa ga allah akan laifin da a yanzu baka ɗaukarsa a matsayin laifi amma su magabata duk ƙanƙantar sabon allah yana tayar musu da hankali me dalili mu muna kula da zunubin ne su kuma sukan duba girman wanda ya halicce su suke saba masa kar ka duba kankantan zunubi duba girman wanda babu kai ya halicce ka ya samar da kai ya maka dukkan ni'imomin da kake cikin su a yanzu ya ce idan yi waɗannan ya dawo sai ka ga duk abin da ya karanta da yake fargaban zaman su yanzu zai zauna abin da yake bukatan awowa goma ya karanta yanzu awa ɗaya ya karanta sai ya fahimce shi matsalar da zai yi kokarin yana son istin istinbadi a cikinta ko kuma tarjihin magana mai inganci idan da ya yi wata guda yana kuka bai samu mafita ba idan ya kaskantar da kai ya tuba gare shi ya ƙara kyautata alaƙa tsakaninsa da Allah in ya dawo sai ga a cikin kwana ɗaya ya magance matsala ɗin a cikin kwana ɗaya sai ya mai sai magance wannan matsala in muka duba cikin al'uqudud durriya ma a shafi na shida musab akwai kaulin abdulhadi rahmatullahi alai da yake magana akan shaikul islam rahmatullahi alai ya ce wani lokaci a cikin kasuwa zai shiga idan ya ga sabon allah a cikin kasuwan zai tsaya ya yi istighfari ya tuba zuwa ga allah ya kaskantar da kai tukunna sai ya ci gaba da harkokinsa sai ya zama tunanin da yake na matsalolin ilimi yanzu ba sa kubuce masa in hadda ne yake halartowa sai ta zo da sauki idan kuma wani abu yake so ya haddace sai ya haddatu da sauki idan wani hukunci yake so ya fitar a nassi sai Allah ya sauwake masa fitar da wannan hukunci a cikin sauki mafhum tayyib wannan shi ne abin da nake faɗa cewa shi ya fi muhimmanci wannan kyautata alaka tsakani da Allah din tafi komai muhimmanci amma a wurin addu'o'i malamai sukan ce ba a samu wata addu'a guda ɗaya da aka bayar wai ka karanta daga ka karanta hadda ya zauna ba sai dai suka ce ayoyi da hadisai da ke da alaƙa da hadda ko kuma da ke da alaƙa da neman fahimta a wurin Allah karanta su iya da muhimmanci idan muka duba cikin ilamul na an rabbil alamin a shafi na 197 zuwa na 198 zuwa na 199 a shafi uku nan ibn al-qayyim al ya kawo misalai na magabata da dama ta inda suke zama su yi addu'a sai kaga Allah ya sauwaƙe musu abu min babil misali ya kawo kaman salaf cewa magabatanmu na ƙware. daga cikin abin da suke karantawa yawanci idan suna son Allah ya buɗe musu ƙirjinsu su fahimci karatu suna yawan maimaita la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim la ilma lana ya Allah babu ilmi gare mu illa ma allamtana sai abin da ka ilmantar da mu innaka lalle kai menene al-alimul hakim kai mai ilimi ne kuma mai hikima ne da kuma hukunci da yake na adalci wannan kaga ai karshen aya ne a bakara aya ta 32 karshen ta la ilma na la illa ma allamtana ko kuma suna karanta rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma wannan ma kaga a ƙarshen aya ne a cikin suratu taha ko ƙarshen aya ta 114 fata'ala allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an ba ilaika. wahayu sai ce wa qur rabbi zidni ilma to rabbi zidni ilma allah ka ƙara mun ilimi ita ma addu'a ce mai muhimmanci don fiyayyen halitta ya roƙi Allah ƙarin ilimi kuma ƙur'ani ya hakaito mana wannan imamu malik malik bunu anas ibnu abi malik rahmatullahi alai imamu daril hijira ya tabbata cewa a cikin ilamul muwaqqi'ina a shafi na 197 zuwa da takwas cewa ɗabi'arsa shi yana yawan maimaita masha Allah la quwwata illa billah abinda Allah ya so babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah neman ilimin nan baka da ƙarfi baka da dabara sai abinda Allah ya baka imamu malik rahimahullah yana yawan karanta wannan ya roƙi Allah Allah ta'ala ya ba shi ilimi wannan ina ga ababin misalai sun wadatar wallahu ta'ala a alam. wannan ya ce salam malam Allah ya ji kan iyaye amin ya hayu ya kayyum tambaya ta ita ce ka ce duk wanda ya ceci dabba da ke da hanta Allah zai ba shi lada to wace dabba ce ba ta da hanta daga sadiq musa azare katago na farko ba ni isa al-ibrahim ne na ce duk wanda ya ceci dabba ko ya ciyar da ita Allah zai ba shi lada ba magana ta fi karfi na hadithi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya na Imam al Bukhari rahmatullahi alai hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu hadithi na dubu shida da tara a cikin Bukhari da wani mutum yana cikin kishirwa mai tsanani mai tsanani yana tafiya sai ya samu rijiya sai ya tsaya ya shiga rijiyar ya sha ruwa ya koshi yana fitowa sai ga kare ya zo yalhas kamar ya akulu kulusara yadda ka san karen na cin me ƙasa saboda tsabar kishirwa wannan bawan Allah sai ya cire takalminsa huffi sai koma cikin rijiyar sai ɗebo ruwa sai ba wa karen nan karen ya sha ya koma ya ƙaro ya sha yadda shi karen ya ƙoshi me ke faruwa manzon Allah sai ya ce fa Allah lah wa gafara dalilin shayar da kare din nan annabi ya ce sai Allah ya gode wa wannan mutumin kuma ya gafarta masa ba fa kuliya ko dan adam ya ciyar ba kare ya shayar amma akan wannan Allah ya gafarta mutum ka duba rahamar addinin musulunci duk duniya babu addinin da ke protecting ran dan adam kamar addinin musulunci kaga dai kare ai halitta ce makaskanciya a qur'ani da a musulunci amma shayar da kare yasa Allah ya yi godiya bayan ya yi godiya kuma ya gafarta wannan bawan zunubansa sai sahabbai kalu ya rasulallah anna lana fil baha'im ajir suka ce ya manzon Allah yanzu a cikin dabbobi ma har za mu musu wani hidima Allah ya bamu lada a dabba sai manzon Allah tsira da aminci sabba daga rike cewa fi kulli kabidin ratibin sadaka wa fi riwayatin fi kulli kabidin ratibin ajirun manzon Allah ya ce dukkan wata halitta da ke da koda koda shine me da ke da hanta hanta shine liver ko dukkan wata halittar da ke da hanta idan kun mata wani abu na taimako wanda yake koda ko in ce hanta da take kaman a ce moist kaman a ce mai da hausa kenan kaman a ce wacce da ke mai rai shine a ma'anarsa amma ake ce a ce a wacce take danyar hanta amma sai a ce kamar dabba mai rai shine ma'anar ratsab din auren fi kulli kabidin ratsibin sadaka sai annabi ce dukkan wata dabba da ke da hanta mai rai kenan dabbar in kun mata hidima Allah zai ba ku lada nan sai ce in tana da shi to tambaya akan cewa akwai dabbobin da ba su da hanta a ƙur'ani ban ga haka ba amma kuma shi ƙur'ani da hadisi in suka faɗa abu aka bincika ana samu bincike na likitanci musamman a cikin anatomy and physiology musamman waɗanda suke physiologist akwai abin da ake cewa comparative physiologist musamman kamar cikin britannica na san akwai maganganu da ya shafi wannan cewa akwai dabbobi da ake ce musu vertebrate da kuma dabbobi da ake ce invertebrate dabbobi vertebrate su ne dabbobi da aka ce suke da hanta a cikinsu akwai mammals kai kana ciki kare yana ciki misali kuliya tana ciki misali zaki na ciki misali akuya na ciki tinkiya na ciki akwai wanda suke bat kaman tsuntsaye kaman baruna ciki akwai wanda suke fish a cikin fish akwai waɗanda bincike ya bayyana suna da hanta akwai wanda kuma suke 'yan ƙanana ba su da hanta sannan ka ɗauki dabbobi da suka shafi irin ko ɓera cat suna cikin mammals duka waɗannan duka bincike ya tabbatar da cewa suna da me suna da hanta su ake cewa vertebrates akwai invertebrates su kuma waɗanda ake cewa ba su da hanta to kaga binciken likita ya tabbatar da akwai wanda ba su da hanta su ne ana samun kaman kananan kifaye ana kuma iya samun kwari da makamantansu hanta amfaninta a jiki kamar yadda likitanci ya bayyana shine kaman akwai fat metabolism ko kuma protein metabolism ko carbohydrate metabolism wato idan ka ci fat ko protein ko carbohydrate daga cin amfanin hanta shine yana ƙoƙarin converting food into energy sai ka jikjikinka ya mutu ba ka da ƙarfi kana jin yunwa amma in ka ci abinci sai kuma ka ji ƙarfi ya dawo to yana daga cikin amfanin hanta shine canja abinci daga nau'in abinci zuwa ga energy da jikinka yake bukata ala ayi halin fi kulli qabidin radibin da dama sun fassara shi akan dukkan wata rabba mai rai da ba cewa aka yi ka kashe kamar tsaka ba ko maciji musamman bakin maciji to irin waɗannan idan kai a magana mafi inganci kana samun lada wallahu ta'ala a'lam aran ma lokacin fa zai kure ya isa haka tambayoyin ko mu shiga karatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم fala assim, لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جزاكم الله خيرا famanta walla da zalika duk wanda ya juya baya ko bayan wannan hukunci da alkawari fa'ula'ika masu wannan siffa humul fasikuna su da manyan fasikai Allah ta'ala ya kare mu daga fasikanci aya ta 82 da za mu tashi a kaina da alaka da aya ta 81 da muka karatu jiya wa mi akhadha Allahu mithaqan na lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna Kala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna wa ana ma'akum shahidin a wannan aya ta 81 mun yi bayani mai tsawo jiya akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan zuwansa da Allah zai aiko shi a matsayin shugaban manzanni kuma annabi manzo da zai zo na ƙarshe a duniya amma kuma shine shugaban manzannin Allah ta'ala ya ɗauki wani alkawari tsakaninsa da annabawan da ya turo gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai alkawari da suka yi shine duk wani annabi zai gaya wa mabiyansa cewa idan annabi Muhammad ya bayyana za su yi imani da shi su bi shi kuma waɗannan annabawan da suka rigaye shi duk da cewa bayan su aka aiko annabi Muhammad sallallahu sun yi imani da shi kuma sun ba da labarin zuwansa kuma sun amince akan ne shugabanninsu kuma shi ne shugaban manzanni mun yi magana jiya da shekaran jiya hatta akan abin da ya shafi lailatul isra wal mi'raj ai kaga annabi idan ya gansu a daren mi'raji suna tambayansa halbu isa ilai har an riga an aiko zuwa gare shi kusan kowane annabi yakan tambaya don me don suna da labarin cewa za a aiko shi don haka sai ce har ma an aiko shi ne lokacin yayi saboda me saboda tsakaninsa da su akwai lokaci mai tsawo tsakaninsa da annabi isa shine kusan manzo na ƙarshe akwai kusan shekara 600 ko 599 tsakanin annabi isa da annabi musa akwai kamar shekara 1700 ko kace karni 17 amma duk da haka da yake shekarun da yawa kuma suka ga yazo su ce halbu isa ilai har an yi aiken annabta zuwa gare shi har an saukar masa da qur'ani wannan alkawarin da annabawa suka ɗauka su annabi isa annabi musa annabi ibrahim da makamantansu wannan alkawari ba sun ɗauka a ƙashin kansu ba ne sun ɗauki alkawari ne gare su da mabiyansu cewa wajibi ne mabiyanmu idan annabi muhammad ya bayyana sallallahu alaihi wasallam su bi shi su yi imani da shi su amince da cewa Allah ya aiko shi sannan saƙon da ya do da shi su karɓa su yi aiki da shi mafhum tayyib don haka sai Allah ya ce faman tawalla duk wanda ya juya da baya juyawa da baya shine ya warware wannan alkawari mai nauyi din shine mithaq ya juya da baya ba'a da zalika bayan ƙulla yarjejeniya tsakaninmu da annabawansu shine wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina shine min da zalika fa masu irin waɗannan sifofi a ko'ina suke a duniya hum in an ce fa'ula'ika fa'ula'ika alfasiku ne amma sai aka ce fa'ula'ika humul waɗannan su ne wannan a ƙa'ida zamiri ne wani zamiri sunansa zamirul fasil menene amfanin zamirul fasil a nahawu alhasur wa taukid yana takaita magana an ce alhasur shine abin da ake so a gaya maka a kansu baka bukatan kari a ko'ina ko a nan ka tsaya ya wadatar shine alhasur na biyu kuma iya taukidi iya cewa tabbas haka dai abin da aka gaya maka shi yasa ake kawo damirul fasil a magana wanda suka warware alkawari annabin karshen zamani ya bayyana suka kibinsa suka juya da baya fa'ula'ika masu irin wannan siffa humul fasikuna su ne waɗanda suke fasikai a nan fasikai mai yake nufi fasikanci a magana mafi inganci a musulunci kala biyu ne akwai alfusk da ake kiransa almasiya akwai alfisk kuma da yake da alkufur akwai fasikanci da yake karami shine alfuskul asgar karamin fasikanci shine kamar mutum ya yi sabon allah kamar mutum ya sha taba kaga in ya sha taba sabon Allah ya haramun ne amma shan taba ba zai cire mutum a musulunci ba kawai dan ya sha har sai in ya shiga babin haramta halatar da abin da Allah ya haramtar kuma a nan ya zama ya yi da ilimi kuma an ba shi hujja ya ki amincewa to a nan sai a ce hukuncin sai na kai ga kafirci amma a ka'ida ba a ce kai masa ainihin takfirin mai ba mu'ayyad ba sai dai takfir na mai mutlaq kawai wanda ya kaza matsayinsa kaza ne mafhum tayyib don akwai wuce gona da iri na yawan kafurta mutane da a ka'idan musulunci akwai shari'a alkali ne yake wannan Shi ne zai kira mutum ya bincike shi shin yana da uzuri ko bai da shi me dalilin ka na kaza me kaza amma kiran sunan mutum yana cewa la ilaha musulmi ne kawai ka ce kafuri ne kai sai ka kira shi a riga yin kafa kafa da wannan Wadanda suka fi mu riko da aqida irin su Sheikhul Islam rahimahullah su Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi yana da wahala ga sun kira mutum su ce wane yana sallah musulmi su ce masa kafuri ne kana iya cewa hukuncin kaza kafirci ne hukuncin wanda ya kaza ya kafurta amma a ka'idar musulunci akwai fa mawani takfir shine wala yatimmu hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi ka duba da irin al-mu'tasim billah irin su al-ma'mun musamman al-ma'mun irin abun da a zamanin imamu ahmad rahmatullahi alaihi amma ka duba yadda ya zama yake kaffa kaffa da kallon ya ce ba kai kafuri ne wana da kyau ka ce kaza kafurci ne amma kiran wani baka san ko akwai mawani takfir ba akwai aljahal akwai ashubuha wani lokaci akwai al'ikira akwai abubuwa da dama da abin da wani ya yi kafurci ne amma ba za a iya kafirta shi mai dalili don akwai wani dalilin da ke hana a kafirta shi wani abin da yake tsabar son Allah ne tsananin son Allah yake amma sai aka dora shi akan wani abu da yake zunubi ne na haramu shi kuma a matsayin bautan Allah yake wannan ya rike don Allah ne amma wani riba aka ci an ci ribar shi bai da karatu bai san addini ba sai aka shagaltar da shi da bautan wani abu ba Allah ba amma shi a zuciyarsa Allah yake bautawa ba wai yana yi dan wani ba ne. wani mutum ne zai san wani abun da yake kai tsaye bautan dan abu ne ba Allah ba kuma iya neman aljanna ci gaba da yi amma an ci ribarsa da jahilci bai yi karatu ba wani al'ikira wani abun da ya tilasta shi aka yi wani alkhata kuskure ne ba haka yake nufi ba so a musulunci ana samun mawani takfir amma a ka'ida wanda ya yi rejectin ya ƙi yadda da saƙon annabi muhammad shine famanta walla ba da zalika ya kahumul fasikun. a nan ya zama babban fasikanci ne ko ƙarami fasikanci mai kafurta ne ko mara kafurtawa a ka'ida kafurci ne mai cire mutum a musulunci kafurci da bai fitar da mutum a musulunci da wanda ke cire akwai misalansu da dama a ƙur'ani arama ba mu koda misali na kafurci wanda yake fasikanci wanda bai cire a musulunci ya فتبينوا wannan shi ne misalin fasikanci da yake ma'anan ma'asiya sabon Allah amma bai cire mutum a musulunci da aikata shi cikin suratul hujurat aya ta shida Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi fata sabbatu, ya ku masu imani idan wani fasiki ya zo muku a nan fasikin ba ana nufin wanda yake kafuri ba ana nufin in ja'akum fasiqun shine wani mai ma'asiya na ɗaya na biyu a ƙa'idan malamai na bincike duk wanda ya kawo labari da yake negative labari ne na sharri ana kaddara shi a matsayin fasiki ne ko da ba fasiki ne dan adam ne sai an yi bincike wannan binciken shine akwai fair hearing ba ka jin bangare ɗaya na labari kai hukunci musamman zamani irin na yanzu wanda adalci ya yi matukar karanci akwai wanda zai hawa kujerar addini ko mimbarin addini ya ba da labari kuma ya san wallahi tallahi karya ne kai da ka ji ka san wallahi ƙarya yake kuma shi ya san ƙarya yake amma zai hawaye ya faɗa to kaga in yayi magana akan wani wani bai magana ba ba ka da ikon kai hukunci dan me don bangare da ka ji shi yasa a musulunci fair hearing dole ka ba wa ɗan adam uzuri in an ce ka to wani kai kuma mai fahimtar ka haka ne ko ba haka ba ai babu wanda Allah zai mar hukunci bai ba shi fair hearing ba ba a karbi sa ba irin iblis amma duk da yake wa annabi adam sujada sanda aka ce masa me hana kai dan me saboda adalcin musulunci to muna cikin zamanin da adalci yayi karanci in kana sanin labarai da ke gudana in kana shiga wani babban mitin ko zama da wasu mutane da wani abu ya shafe su wallahi za ka samu kashi 95 ko wani adadi da ya kusa da haka na abubuwan da ke yawo cikin jama'a ba gaskiya ba ne amma ba kowa ya sani ba wani kuma sai ya ɗauka yadda ka san wahayi haka aka yi amma me zamanin zamani ne na son allah ya yi karanci zamanin yin aiki don allah ya yi karanci adalci ya yi karanci adalcin magana ya yi karanci duk waɗannan ababen sun yi karanci kula ga wannan sai ya zama sai a yi labari goma zai wahala ka samu ɗaya ya tabbata zai wahala a samu mai ɗaya ya tabbata shi sa a ƙa'ida idan kana ga wani ya taɓa haƙƙinka ko ya cutar da kai ko ya yi niyan cutar da kai ba labari za ka ba sai ka ɗauke shi kai shi wajen alƙali sai a maka hukunci amma an ka tsaya ba da labari to ba gaskiya kake yi ba ka ɗauki abin ka kai kotu ga abin da aka yi aka zalunce ni ga abin da aka shirya mini ai kana da hujja ko to haka ake yi to shi yasa a ka'idan musulunci in ja a fasikun duk wanda ya zo da labari fata bayyana sai an bincika wannan kowane mutum ya kawo labari da yake negative ne marar daɗi kar a ɗauka a bincika mutumin nan ba annabi ba ne ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne ba bai cikin atba'u tabi'in waɗancan su ne al-qurun al-mufaddala karnunnuka masu falala to ko a cikinsu an samu labari an kawo lokaci a bincika bai zama gaskiya ba bare a wannan zamanin da son duniya yakan sa wani ya sai da babarsa son duniya ya sa wani ya ɗauki ɗansa ya kai don a ba shi kuɗi to kaga a cikin wannan zamani in dai mutum zai iya sai da uwa a kan duniya to kuma me ba zai yi ba waye ba zai yi wa ƙarya ko kazafi ko sharri ba shi yasa fasikanci a nan ba iya nufin wanda ya kafurta ba ana nufin fasikanci ne na ma'asiya amma qur'ani kuma yakan kawo fasikanci wanda yake nufi zuwa ga kafirci a rama za ka ba mu karin misali ko da guda ɗaya na wannan afaman أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى رسلا بما كانوا يعملون وأن wannan cikin suratu sajada aya ta goma sha bakwai zuwa sha takwas sha tara aya ta sha takwas sha tara zuwa aya ta ashirin Allah ta ce a faman kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda ya zama mumini zai zama ɗaya da wanda ya zama fasiki kaga anan opposite ɗin mumini shine fasiki da wannan malamai suka ce a nan fasikanci iya nufin kafurci, sannan ayoyi biyu na gaba sun ƙara bayyana kafurcin ake nufi a fili mafhum to a nan wurin da Allah ya ce fa'ula ya humul fasikuna ishara ne zuwa ga fasikanci na kafurci. ƙaryata annabi muhammad kafurci ne ƙaryata ƙur'ani kafurci ne ƙaryata musulunci kafurci ne don wannan su ne saƙonnin da annabi muhammad sallallahu alaihi zo da shi karyata sunnarsa ingantacciya yana iya shiga cikin abin da ke iya kaiwa ga kafurci Allah ta'ala ya kare mu daga kafurci don haka wannan iya bayyana mana kafurci ne waɗannan laifufukan don haka waɗanda suka yi rejectin saƙon annabi Muhammadu Allah ta'ala ya kira su da fa'ula'ika humul kafasiquna ai bi ma'ana fa'ula'ika humul kafirun mafhum tayyib Allah ya kare mu na'am أفغير دين الله يبغون وله A ghaira dinillahi buhun yanzu shin wani addinin Allah ko shari'ar Allah ko sakamakon Allah suke nema Ya buhun wa fi ta buhun shin wani shari'ar Allah suke nema ko sakamakon wani suke nema ba Allah ba Ta tabghuna kuke nema idan kace tabghuna ya zama an da su kafirai mukhatabun yabghuna kuma an mai da su mai alghaibun walahu gare shi shi Allah ɗan. aslama ya musulunta ai yake sujada ga Allah yake sujada man fi samawati dukkan halittun da ke sammai wal ardi da kasai tau'an suna so an karhan ko ba sa so wannan me ke nufi kenan islaman kauniyan saboda me suna sujudan kauniyan akwai sujud kauni akwai sujud shar'i wa ilaihi zuwa gare shi yurja'una ake mai da su Allah ta'ala sai ce afa alifun din nan wanne ne istifhamul inkari ne wa taubih ana musu tambaya ta kalubalanta da kuma muzanta aikin da suka yi yanzu wani Allah suke nema su bar Allah yanzu wani Allah suke bauta wa su bar Allah yanzu taimakon wani Allah suke nema su manta da Allah shine dinin lahi dinillahi yabghun kaga ai yabghuna ghaira la ne amma a ka'ila sai aka yi ta'khirin fi'ili wanne ne kenan a afa dinin la kuma shine me asali shine maf'ulun bihi yabghuna ghaira la ghairan sai zama maf'ulun kuma mudafun dini sai zama me mudafun ilaihi majrur kuma ya zama mudafun na Allah Allah kuma ya zama mudafun ilaihi na me na dinullah kuma ya zama majrur don haka sai zama bi ma'ana huna ghaira dinillah shin suna neman wani addinin Allah ne kalmar addin a ƙur'ani takan zo da manyan ma'anoni kaman guda biyu ma'ana na farko takan zo da ma'anan ash-shari'a wal amal sai ya zama dukkan karantarwar musulunci sai a ce shari'ar musulunci to ana kiran ita shari'a da matsayin addini dukkan shari'a ta Allah sunanta menene addini so ko ce shari'a ko ce ayyukan musulunci a rama za ka yi ba mu koda misali da akan wannan wannan zai zama cikin da bangaren aya ta uku Allah ta'ala ya ce al a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ai na cika muku shari'ar ku ne so da kan ka zo tafsiri sai ka ce al akmaltu lakum shari'atakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina cika addini da ya fada a wurin ya nufin cika mana shari'a ne shi yasa shari'ar musulunci ba ta expiring babu wani zamani da zai zo a duniya wai dokar Allah ta zama riko da ita ƙauyanci ne wallahi abin bin Allah sau da kafa shine wayewa saboda me in ka biye wa zamani ina wayewan ta kai wasu mutane yau fa akwai mutanen da a yau da muke magana mutum yana iya auren karya mace wai matarsa ce wai family ne kuma wai kare yana iya auren mace wai a matsayin matarsa wai kuma family ne wai kuma dole sai ka amince wannan family ne muna society da wai namiji ya auri namiji wai ana ga wai dole sai ka yadda wai yanzu haka ne wai yanzu wai an kai wai waye wanda wai ba wai yadda Allah halicce mu ake jinsi ba sai ka samu mutum gardi gardi gardi top class gardi wai sai ce maka wai shi mace ne kuma wai dole ka yadda mace wani baka yadda ba wai zai iya kai ka kuma wai dole a hukunta ka wai baka yadda shi wai shi mace bane la ilaha illallah gardi fa wai kuma wai dole sai ka yadda wai jinsi yanzu zaba ake yi wai yanzu a rama yadda yake zaune a rama sai in yace yanzu shi yanzu ya zama mace sai a yadda wallahi ba za mu yadda ba a rama saboda me ai ai Allah ya gama komai ya halicce mu da jinsin mu Allah ya saka wa shugaban kasar Uganda da alkhairi ya kara masa shirya aka kawo dokar ce bai dare ta ba kwazan nan sun yi doka ba su yarda da wannan ba aka yi ca aka sai ce to in ka yadda dole sai mun yadda to a kawo namijin da ya ce shi mace ne in an kawo shi sai a samu wani gardi sai a sa su a ɗaki bayan wata tara mu ga me za a samu in an fito da bebi to ya tabbata amma in gardi da gardi babu bebi ya zama me ya zama zuƙi ta malla ne ai kai ka san yaudara ce shi yasa babu wani zamani da shari'a ta Allah ko dokar Allah wai ta zama ƙauyanci Allah babu shi saboda wannan abin da ake ce wayewa in ka kai za ka ga ƙarshe ya kai kama gaba ɗaya halaka ne a duniyan can ma kuma mu abun takaici idan wasu suna yi suna kaho, to kai da kake nan wace kai koyi da su ka fito a ƙauyen fantami ko a ƙauyen mambila ko kuma ka fito a kwanan gulmammu ko anguwar mahaukata ko kana kwanan jaki ko ka fito a kumbiya kumbiya ko can tudun wada ko kana can jan bulo ko bakin bulo ko koren bulo wa ma san ka a cikin su da kake cewa wai kana a cikin su wai san da kai kai ka bar addinin ka anan ka je can kuma can ba wanda ya san da kai kyama kama ake yi ana ganin ka dan baki duna black ake ganin ka haka suke gani to me a ciki da zai burge ka wai yanzu me abin sha'awa ka kalubalanci wai jinsin da Allah ya maka wai kai bai maka ba me abin sha'awa a ciki jama'a duk abin da zamu mutuna muna da addini kar mu ketare muna da kyawawan al'adu yanzu waɗannan rashin hankalin shekara arba'in waye san su shi yasa da Allah ya kira wannan a shari'a din yar uwarta a cikin suratul kafin sai ce lakum dinukum waliya din kaga lakum shari'atukum walana na. to ku da kuke so ku je ku yi ta kayan ku mu ga wanda muka rike mu ba ma bukata ba kowa ya rike nasa ba ni na rike ni namiji ne ni isa ne ni musulmi ne kuma na amince da dokar Allah cewa ita ce wayewa na rike idan kai kaga kana bukata kai sunanka musa kace kana so ka zama a yanzu ka zama ko jamila ko ka zama esther kuma kai mace ce je ka rike kayanka mu mu rike namu kowa ya rike nasa mu yadda allah ya mu haka muke so babu gyara sannan na biyu addini yakan zo a ƙur'ani yakan ya ɗaukan ma'anan sakamako shine abin za ga kuma na da alaka da na biyu shine addininka da shari'a in ka rike akwai ran da za a saka maka a duniya akai sakamakon riko da addini a lahira akwai a duniya akwai riko da addini a lahira akwai sakamako so yakan zo ma'anan addin da ma'anan aljaza sakamako arama kana da misalai wannan cikin suratul infitar saboda lokaci mu dauki kawai ayoyi uku na karshe da ya bamu na sha bakwai da sha takwas da sha tara wa ma adira kama muddin Allah ya ce me sanar da kai abin da ake nufi ranar addini sai ya ce muddin thumma ma adira kama muddin kuma me sanar da kai wannan muddin din sai ce ma'anansa shine yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah shine ranar da wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai a wannan ranar al'amari na Allah ne shine ranar mai ranar sakamako shine wani rai bai da amfani da wani rai so anan da Allah ya ce afa dinin lahi ya bugun addinin iya nufin shari'a ne ko ranar sakamako iya nufin shari'a ne shi wannan ya zo da ma'anin shari'a ne so sai ka ce afa shari'atin lahi ya bugun ko ka ce a ya bugu na gaira shari'atillah shin suna neman wata shari'ar Allah ne ko ma bayan shari'ar Allah da ya musu suna neman wani addini ko ma bayan musulunci ne mafhum walahu gare shi aslama ya miƙa wuya akan fassara aslama da ɗaya daga cikin nau'in ibada a ce bi ma'ana yi mai kenan sajada lahu mafhum saboda mai saboda a dukkan cikin ibada babu ibada da ta kai sallah a kuma cikin dukkan sallah babu wani wurin da ɗan adam yake da kusanci da Allah a bangaren bauta da kaskantar da kai kamar sujada shi yasa a cikin sallar lokacin da ka sa goshi a ƙasa to kafi kowanne kusanci da Allah shine walahu aslama zuwa gare shi ne yayi miƙa wuya yayi sujadawa kenan man fi samawati wal ardi dukkan halittun da ke cikin sammai da kasai tau'an suna so aukar han ko ba sa so tau'an din nan shine taruwa da muka yi a nan a son mu muka yi sallan magariba a son mu ne azumi a son mu ne karhan kuma akwai wanda ba a so zazzabi da kai jikinka ne yake yi wa Allah bauta da sujada a lokacin da kake zazzabi kaga ba kana so bane amma dole jikinka yi bishiya ta yi ganye ta bushe ta sake yin ganye ta bushe bautan Allah take yi ranar da ka gani tana yi wa bauta tana yi wa Allah bauta wata tana yi wa Allah bauta duwatsu suna yi wa Allah bauta dukkaninsu suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala arama za ka yi ba mu koda misali a kai sujada nasu أولم يروا إلى ما خلق الله karo ɗaya dauko ta suratul hajji aidan ko akwai aya ta alam tara anna allaha yasjudu man alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal misalai guda biyu sun wadatar akwai da dama na farko ya dauko cikin suratun na hali aya ta 48 shi ne cewa me alam tara anna alam yarau ila ma khalaqa allahu min shay'in yatafayyau ilaihi yatafayyau dhilaluhu bil yamini wash shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun kaga ba sa yi dubi zuwa ga abin da Allah ya halitta ba min shay'in na komai yace ya tafayya'u zilaluhu anil yamini wa shama'ili sujjadan inuwarsa na juyawa dama da hagu sujjadan lillah suna sujada ga Allah kuma yace wa hum dakhirun alhali suna masu kaskantar da kai kaga a nan wurin Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sujada suke shi sai ce walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi don haka abin da ke cikin sammai da kasai duka suna yi wa Allah ta'ala mai sujada alam tara anna Allah yasjuda lahu man fis samawati wa man fil wa shamsu wal qamaru wa nujum wash shajaru wal jibal wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alaihimul azab kaga Allah yace ba kai dubi zuwa ga halittun da ke yi wa Allah sujada ba sai yace man fis samawati kuma wa man fil ardi dukkan halittun sammai da kasai baya ga wannan sai ya ce shamsu da rana sai kuma me wal da wata sai kuma me wal nujum da taurari waljibal da duwatsu dukkaninsu suna yi wa Allah sujada hatta wadawab hatta dabbobi na sujada wa shajaru bishiyoyi na masa sujada gini yana yi wa Allah sujada kuma ya ce wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna mar sujada na me na tsau'an shi ne aka ce wa kathirun minan nas amma in kuma na karhan ne wannan kuma kowa yana yi shi mafhum so da haka dukkan halittu suna yi wa Allah ta'ala sujada don haka shi ne walahu aslama man fi samawati wal ardi wanda suke cikin sammai da kasai kuma sai ya ce man yaya kuma sauran da ba su da hankali kaga in kace man ailil uqala ne kana maganan halittu masu hankali amma akwai ghairul uqala akwai halittu da ba su da me da ba su da hankali yanzu bishiya na da hankali rana na da hankali wata na da hankali a ka'ida ba halittu ne masu hankali ba halitta mai hankali shi ne da za ka kira ta zo ko ka yi magana ko wani abun da ya kama da haka amma sai Allah ya ce man fi samawati wal ardi bai ce ma ba sai ya ce man malamai suka ce me hikima da dama malamai sun tafi akan cewa halittu da suke da hankali su ne kamar wanne da wanne mutum da wa da aljanda kuma me da mala'iku su ne sahun farko ko na biyu cewa adadin mala'iku yanzu ka dauki halittu vertebrate da muka magana a amsa tambayoyi da kuma invertebrate da ake magana a kai invertebrate a cikin halittu da ido yake gani su ne kusan kashi 90 cikin ɗaritun halittu da ido ke gani waɗannan 'yan ƙananan ƙwari da ke kasa sun ninka mu ninkin baninki a duniya ninkin baninki in ka ga an yi gidan tururuwa a gidanka ai kai ka san sun fi ma mutanen an yawan ba a yi sa'a ba amma gida ɗaya ne amma duk da haka kuma sai aka ce a nan man fi samawati sai malamai suka ce a cikin halittun Allah masu hankali sun fi mara hankali yawa me dalili saboda a cikin masu hankali adadin mala'iku ya fi kusan na kowane halittu da aka san adadin su yawa ai mun karanta a nan adadin mala'iku cewa fiye halage cewa ma fi ha maudi'u arba asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah a cikin sammai da ka sani ga baki daya guda bakwai babu a cikin hadisin tirmidhi hadisi na 2312 babu inda zaka dora tafin hannunka da yatsu hudu banda guda ɗaya nan kwaya hudu a cikin sammai bakwai face akwai wani mala'ika da yake wa Allah sujada a wannan wurin kuma sama ta ɗaya ta fi ta biyu faɗi sama ta biyu ta fi ta uku faɗi sama ta uku ta fi ta hudu faɗi sama ta ta fi ta biyar faɗi ta biyar ta fi ta shida ta shida ta fi ta bakwai suna haurawa Karuwa faɗin yake allah ta'ala yana faɗaɗa su amma babu inda zaka ɗora kwatankwacin yatsu haka hudu face akwai mala'ika yana sujada ga albaitul ma'amur hadisi na muslim na 169 na 64 da hadisi na 194 kaga ai a cikin hadisin ya tabbatar mana a fili cewa tun da aka halicci duniya mala'ika dubu saba'in ke shiga su yi sallah su fito ba sa ƙara komawa har gobe kiyama kuma bincike na zamani ya tabbatar da cewa mafi kankantan shekarun duniya shine 4.53 billion years mafi kankanta shekara biliyan 4 da miliyan 530 wasu su ce ma da biliyan 4 da miliyan 540 wannan fa shine mafi kankantan shekarun yin duniya shine inda aka samu wasu halittu da aka yi shekarunsu ya kai wannan mai yiwa akwai halittun da shekarun ya fi wannan babu wanda ya gansu ko binciken bai je kansu ba amma duk wannan fa shekarun duniya akwai baitul ma'amur mala'ika dubu saba'in ke shiga everyday in suka yi sallah suka fita har abada ba sa komawa a kenan an yi sama da shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar da yan kai kullum dubu saba'in na shiga to ka yi lissafi ka yi kwamfutin ka ga adadin su nawa ne iya waɗannan kuma duniyar ba ta kare ba to kaga an ka sa su in aka ce man fi samawati wal ardi ai kaga masu hankalin sun rinjaya shi da hikimar rinjaya ta tasu wal ardi da kuma kasai an ce samawati jam'i ardi kuma aka kira kwaya daya malamai suka ce ita ma kasa din magana mafi inganci guda bakwai ne Allahu ladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma aya ta karshe a cikin suratul talaq ko kuma kace aya ta biyu. tau'an dole ai wa Allah bauta ana so ana so shine ibadun da muke yi aukar hanko baka so sai kai idan wani mutum ya ce bai yarda da Allah ba sai ka ce masa gashin ka na bautan Allah fatan ka na bautan Allah hantar ka na bautan Allah kafar ka na bautan Allah kai kadai ne ka ki to gaga an ya bawo kuma wa ilaihi yurja'una zuwa ga Allah ake mai da kowa dukkanin mu za a tattare mu akai mu gaba gare shi kaga wa ilaihin nan asali maf'ulun bihi ne yurja'una ilaihi ne amma saboda iya maganan qur'ani sai aka ce wa ilaihi yurja'un sai ya zama karshen ya zama wani madda hmm? maddul arid lissukun